fasalun wannan fasali ne filma makali da shigar da ƙara wal jawabi jawabi akan kara da wani yi taka mai neman haƙƙi akan ka shigar da ƙara sai shi aka ce ma makalan kuma shi aka ce ma tauƙifa wa ma qaba iqrara nau'in inkara li hamlihi kulli fahu ijbara fa in ma da li talibin qubi دون يمين قومها وعلى الكبي ولسنه يقتدي عليه المدعي من هله الجواب توفيقا به وما يكون بيني إلا يجيب عليه تلهين فالجبال يجيب وكل ما ابتكر لي تأملي فالحكم له قوة الأجل وألف تعدل بما تقولا لمقصد يمنعه واكل لا فيوجب تكعين للمقال تشاؤه الدعوى وأذم المال لأنه أثبت للأحكام وعليه سارين في الهيكم وحيثما الأمر خفيف بين فاتقوا للتقيد مما يحسن فاروق إن كان بالكتاب أتراه للفهم من الكتاب فصل wannan fasali ne fil makale ga shigar da kara wal jihad da jibali akan wanda ake kara to shi mai shigar da kara shigar da kara sai to me ake jira wanda ake kara shi in ya jawabi abinda aka nema kenan walhamdulillah ko kuma in kare abinda ake nema kenan walhamdulillah to shi da sai malam ya ce wa ma abal ikrara duk wanda an kai kara mai kara ko ya shiga da kara ya sanya hujjoji ne akan kara sai akan shi a neman haƙƙi gare shi aka kira shi aka ce ne ya yi karar kan kaza da kaza da ko wani ya kara akan yaran kama dubu goma akan rance ba akan sana'a ba ka biya shi na kaza ka biya shi ya eh, yi shi ne bai ko ba shi na ma ne ce ma abin ikirari duk wanda ke ikirari au inkara ko kuma da yake inkari yake tabbatarwa yake sanyawa. da hazamihi da wanda ke kara ta mai neman haƙƙi a kai ne to kulle ba ko a tallafa shi ɗaya daga cikin doki jibara akan shi da tawa abinda aka ke majalu bugu da dauri to fahimta ma da idan ya kulle ka huru jibara to me ake ce bi a bashi kashi idan aka bashi kashi ya ci jawabi ya ci yin kare a daure shi in ya yi hankuri akan daure yawa za a yi mishi to ka yi tsawa da in ya dole wanda ɗalibin kuɗi dole ya nemi a yi hukunci da ɗalibin da wanda ya ƙara kai dole ya ba ta cewa. ba yanzu da ga an saukar da shuɗi ne matsayin ikirari sukuki ne a sauke shi matsayin ikirari jawabin a yi hukunci ga mai tsara da neman haƙƙi a kai da neman da tsayanci ba ko bi ha wasu malu masu take sai yaranci sai ya yi rantsuwa in aka ke sai yaranci kenan an tabbatar da sukuci ne matsayin inkari don haka ga yayi inkari mai neman haƙƙi kenan zai yi rantsuwa wadan su bi wannan shi malu masu kare da shi amma dai malu masu kan cewa abin da hukuncin da aka yi a nan ƙarshen zamani wanda ba zamanin awwali ba shi ne za a yi hukunci ba ta da rantsuwa ba inda ya shuɗi ne والعمل على عدم اليمين to wata kabo rubutu ya kasa bi a rashin wanda iya min hannun jawaba wata kabo rubutu wanda ya kasance a wanda iya mai ƙara, ya kasa bi shi na neman an jawaba jawabin min hannun daga wanda ya ƙara. biɗi tauƙifa shi ake kira tauƙifi in ka ce sun ce shi ka ce ƙara amma sai da ke ko to shi ake kira tauƙifi alkatab wai kasu ne alayhi min mutafi min hammi hin jawaba biɗi tauƙifa shi ake kira tauƙifi to a cikin shi ne aka ce ma al-maqadu wal jawab shi ke shi ake kira al-maqadu ko shi kuma jawabi shi ake kira jawabi wa ma yakunu bayyana to yau an shigo cikin inda ya kasance shi wanda ake kara wanda ake neman ake gare shi ya yarda shi bayani ko shi ikari ko shi inkari amma shi na son san me da aka kara sai akai wa ma yakunu bayyana duk abin da kasance bayyanan ne da illan yin duk alaihi Yan in bai ya rubuta gare shi da lokacin da aka kara sai bari ji ba da ji shi da tashi ya domin lokacin da shi ke ba amma aka ce ne ka kara sai yace ina tsara ce akan na ara mai na ba shi dubu goma rance biya ne wata guda wata bai bani ba to aka ka aka kawo ka kotu aka ce ka ji aka da wannan tsararsa yana tsararsa shi ne ma haƙƙi ne gare ka na dubu goma waɗanda ka ta ma yayi akan wata guda ka ga ka ga shi ba a ba da dama in ce yi tunani to ba ba ka dama ko dai ka yi yi wani lokacin da ne ko ka inkari duk ba aka nan ba ana cin sama ka ɗaya daga su in ba kai zata yar hukunci da gaba wa ma yakun bayyana abin da ce bayanan ne na in nan yaji in da jawabi Allah ya kare filhi ne wannan lokacin sai ji bayu shi da sai a kashe jawabi bi shi ke waje ba wa kullu maqdara da ta'ammuli wa kullu maqdara duk abin da ke bukata da ta'ammuli ga kula sai an tsaya an yi tunani a kuma abin da aka kunci ne aka ko a rubuta mishi shi wadar ku ajiye kuma a lokacin da zai kwashe jawabi in ya kasance matsala mai kusa kubita da yawa da a rikitar cikinta kila shi na ƙara ta yi a kan bashi shi na ƙara ta yi a kan wata mu'amala sun kai shi na ƙara ta yi a kan gwamnati sai gare shi bai biya shi ba shi na ƙara ta yi a kan kuɗin haya gida to irin waɗanda ba an ka tattara su an ka ƙara wani a kan soci to waɗannan sun ya kamata a bani dama a rubuta ni ƙara ɗin gaba ɗai in fahimta suna in yi nazarin na ita yi da kina ce wa kullum ba ku ƙarfi abin da kyau a da kuma da kula tunani bar hukuma abin da hukunci ne su kuma a rubuta shi wa ɗalibul adil a sanya mai lokacin da zo shi jawabi wa ɗalibul na ajebi to shi kunne ne a sanya mai alai da kirifa wa ɗalibul da ne a ajebi da kirifa shi ma ta kula da abin da kasance shi a sauƙin ganewa ya ce a bashi lokaci ki dai shi tunani lima kasafe saboda wata manufa domin wani nufi shi wanda kasance sahihi ne ila yana son yi shi wanda ke mai jawabi akan arabe da an kawo yana son shi wake mai zakuwa shi jawabi aka ce wani abin yana so in ciki yana da ayyuka gabana ban so a fara shiri a ni ban zo ba don yana so a bani dama in tsaye in kawo wanda zai kirari ko in kare ina so in sani wakili wa talibar ta'azili wanda ne a bashi lokaci shi ma saboda ga abin da kasance mai sauki na a asadin saboda wata manuha da garajin sahihin saboda wata manuha ingantacciya shi shi akwai shi kawo tsaya mai da wannan shari'a din to ya yamna uku wanda ke hana mai hitowa kofi to wanda ana ba shi dama ana ba shi dama shi kawo mai tsaya mai ko da ke abin gaba sauƙi ya da wani wakila wasu maluma suka ce in ya kasance shi neman wata a bashi lokaci lalima tsakabin sahihin lalima gandun sahihin ba da wani wani ingantacciya ba to la ba za a ba shi dama ba sani wani zubar ta yi da zama ƙari ta shaƙubu da'awa ta shaƙubu kaskasuwa a da'awa ƙara wa urdu mali yawan kuɗin da ake ƙara wani zubu shi na wajen fasta a taƙaye da rubutawa na zama ƙarin ƙara da amsa ƙaidin ƙara da amsa abinda a ƙaidin ta idan ya kasance matsala da ta shaƙube da yawa ya yi ƙara sai a kan ya tashi gidan haya bai ba shi kuɗi ba ya yi ƙara sai akan ya san mai da su urula bai biya shi ba ya yi ƙara sai akan yaron shi kaza bai ba shi ba to wannan mun samu tashi ko da'awa to in ka zo ko ka kake kana ƙaran mutum akan ka ba shi gida haya bai biya ka ba ka san mai da kaza bai biya ka ba ka ranta mai kaza bai biya ka ba to ba a ta sai dai a kira shi ya ƙari ya rubuta irin wannan maƙala irin wannan shiga da ƙara rubuta ta akan ibn malik sun ce miliyan tsada ce miliyan biyar ne biya ta duniya tsada ce hmm. to kuɗi waɗanda zama su na cika ka rubuta hmm. yake saboda ni da annahu saboda rubuta wannan a ahkam shi an mahi tsaye hukunci hukunci wani hisabi na kuma shi an mai aikin da na shi alhisabi mai kuma ƙari shi ƙarar da yi mai kada alhisabi wata Ya shi kasance matsalar ga tana ta shafubi ya faɗi uku in ba a rubuta ba jirgin ne da shi kuma akwai tsala. to ai kana da in ko da ce kace ce kana biya sai ba shi ce ya a gidan da haya bai ba ba ta ce kuma amara ta ba ta kuma ta raba biya ba ko ku faɗi kuma zuga shi ta ya gida don ba za mu karɓi wannan ba sai ka shi ce gaba an ƙare wannan wani misali domin ta kai da nashi alkitani ka sake ƙasa alkitani wata ƙara wa hayar su mal amuru lokacin da al'amari zai kasance cikin mai sauƙi na bayyana bayyanan ne a cikin da tafiye rashin rubuta shi mimma ya hasu shi a cikin abin da aka kyawu saboda ni rubar kaurin da yawa magana tare da kusance ke tsari wajen magana a kalafa shi an mai kusan talifahar da a gane shi ne tsari da rubuta shi da yawa magana da ɗaya da baki an shi tokin gane ta akan cewa a kwaɗe da rubuce a kawo da rubuce ya an kawo ta sai mutum shi gane wajen da ta amma in ya cikin sha'ar mai sauki na an kamar kawai ya rika alhamdulillah ya rasu lafiya kula a rasu lafiya kula wa ala lafiya Watan shi kai ƙara, shi aka ce matauki, shi shi aka ce matauki, shi aka ce matauki, shi ne na murtaki haka da ne aka ce matauki take ce karar da ita ya shiga suwa bayanin da ya yi da neman haƙƙi ne shi aka ce matauƙifi bayanin da ya neman haƙƙi ne ga nan ake wanda ke ƙara shi aka ce ba makalu za ka ce sannan fil makali wal jawabi sannan fil makali wal jawabi wal katabu ya kasu bi alaihi ne haka hasabi yin jawaba bi ba.

walakatar rubutu ya kasa bai alaihin murta'i na hannun hijiwa ba walakatar rubutu wanda ke yake almurta'i mai tsara ya kasa bai shi na neman an jawaba jawabi mai hasmihi da dole ke tsara biki shi aka ce mata jufa ta biki ya yi ku? ne fiha ma ka tsina ma ta kula. Misali ba ta aje shi ta kula zai ma ta ya muna ugu a ke da ta kula. Nuna ya na auge ha sun yi kusurman ta kaci kaci a ruma. Ok. ha ya mena bi. Shi ma ta kula. Shi كان هناك غالب التعديل كان هناك غالب التعديل تعديلكم التعديل ده تعديل بدلانا الجلب أحرقه إذا أجله هو فأحرقه وإن أحرقه فتعجله صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم